alága àtàwọn àti ìṣẹ̀lẹ̀ فتنة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اغمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to alhamdulillah yau Allah ya kawo mu 27 ga watan Ramadan shekara 1441 bayan hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar da ke daidai da 20 ga watan mayo shekara 2020 shekara ta miladiya to kamar yadda ya bayyana da insha Allah yau za mu rufe wannan tafsiri na alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka da fatan Allah ya sake nuna muna wata shekara mai zuwa a cikin ƙoshin lafiya da kuma zaman lafiya da kuma cewa Allah ya kauda muna wannan musiba da yake take addaban al'umma kuma Allah ya sa wannan aikin da muka yi ya zama muna kusanta gare shi ya zama muna kuma guziri ranar tashin kiyama kuma Allah ya karbi ibadan mu duka ya kankare muna zunubanmu ya samu dukan mu cikin rahmashi kuma ya gafarta muna to kafin fara tafsiri yau akwai matsala da aka yi tambaya game da mutum ne ya ci bashi kuma gashi sai ji amfani da kudin a gona to fahimtar matsalar ban yi ta sosai ba na ɗauka yana maganar muzara a sharika ne wato mutum ya karɓo kuɗi ko a banki ko wani wuri akan zai yi gona yana da bambanci akan mutum dama akwai bashi akan shi sannan kuma ya shi ya je gona to bashi bai dauke bashin kudi bai dauke zakar gona da zakar dabbobi amma in muzara'a ne aka yi shine ka karɓo kuɗi ka yarda da wani kuka yi yarjejeniya cewa za ka yi amfani da wannan kuɗin ka yi gona ko za ka yi amfani da kuɗin nan ka yi kiwon dabbobi akan wani abu da kuka yarda da shi to wannan sai ka fitar ma mutum haƙƙin shi kafin wanda ya rage naka shi ne zaka ka za ka yi Allah shi da mu to muna dai har yanzu sura surat Yunus wannan sura wato tana muhawara ne game da tauhidi wannan tauhidi na ilahiyya da tauhidin rububiyya da kuma abin da ya tattaru da su na siffar annabawa da waliyai da kuma ba mu labarin al'ummomin da suka ƙaryata manzanni kuma yadda Allah ya nuna musu shine mabuwayi ba wani ba to jiya mun yi bayani akan yadda mutanen musa salam suka nemi wato eh, suka yi kukan tsananin da fir'auna ya musu saboda haka aka ba su shawaran cewa su mai da gidajensu alkibloli kuma su yi tsayar da sallah kuma a yi wa mummunai bishara to tun da aka yi musu wannan sai musa alaihi salam wa musa shi musa din yake lamma ata bil mu'jizat bahira lokacin da yazo da mu'jizozi wanda ke ga sunan ido na gani bayyana nu wa ra al qawma yusirruna ala kufr kuma yaga cewa mutanen da aka aiko shi zuwa gare shi suna dogewa akan kafirci wala inad da kangarewa da girman kai akhadha fi du'a sai fara addu'a عليهم ينا مسع الدعاء ومن فقع ومن حق من يدعو على الغير كما ينا دقت من حق من يما ونيت الدعاء وتموبع الدعاء لما الدعاء على موبر الدعاء الدعاء الدعاء له الدعاء تعليه لي تو دو وند زي ما وني الدعاء ينا بحق ان يذكر اولا سبب اقدام الغير على الجرائم سيافة السبب بين وننم دعاكي وعدوا ميسا يجيكي وننجل ايكي وننجل آه، سابو allati hiya sabab domin ita ce shine sababin da ya sa shi sai ka ambaci wannan abu fi du'ai addu'a za ka yi alaihi akan shi wala ma kana sababu kufrihim wa inadihim da ya kasance fir'auna da mutanen shi sababin kafircin su wa inadihim da kangare wanda suka yi da kin miƙe suka yi huwa hubbud dunya duniya ce ta sa suka kita wa da kuma tsawon duniya to qaddama hadhihi muqaddima saboda ka addu'ar da zai wa Allah sai da wannan muqaddima rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya muqaddama shine ya ubangiji na lalle kai ubangiji ka ba fir'auna da kuma majalisar shi ka ba su kawa wa amwalan kuma Allah ka ba su dukiya a cikin wannan rayuwa ta duniya rabbana ataitahum zalika ya ubangi ka ba su wannan ne yujillu fi aqibatihi domin su fatar an sabilika da hanyarka wato karshen al'amari an dini ka hanya addinin ka rabbana tumis ala amwalihim saboda haka ya ubangiji tunda dukiyar nan ita ce ta sa suke bagawa ya rab tunda dukiyar nan ita ce suke ina fangarewa ya alƙimis Allah ka shafi akan dukiyoyinsu in ya Allah ka shafe ta واشدد على قلوبهم كما يا الله كتعلن كتعوري أزكا تنصو إطبع عليها وتكيوري في أتنزكا تنصو آه، استوفق أو استوفق يا الله كتعوري زكا تنصو وتكتك بعض السرعي سجي آه، وتسرعي أزكا تنصو فلا يؤمن حتى يروا العذاب العليم للي متعني أن إيماني بسيسن أن أنا عذابا من أنني المؤلم من رغدي دا عليهم wato musa yana wannan addu'a wa yan harun harun a dan uwan shi yana cewa amin amin ala du'a yi akan du'a bihi saboda haka allah ya ce kad ujibat ولا تتبعا to Allah ya ce mishi qal sai mai Allah ya ce ma qad ujibat qala ta'ala Allah ya ce mishi qad ujibat da'watukum Allah ya ce lalle qad lalle an ansa wannan wannan addu'a da kuka yi fa musihat amwalihim saboda haka sai Allah ya shafe dukiyoyin su har suka koma duwatsu walin ya'in fir'auna hatta adraka al amma duk da haka duk da wannan abun da aka yi fir'auna ya kangare ya imani har sai da Allah ya nutsa shi da shi Allah ya ce an karbi addu'a ku amma kuma ma ku tsaya ku biyun nan ku tsaya kan al-risalatu wa da'awa ku tsaya kan manzanci kuma ku tsaya kan kiran mutane da zuwa Allah ila an ya'tihum al'azab ku ku doge kan kan gaskiya har sai azaba ta zo wala tattabi'an kada kuma ku bi sabilal allazina la ya'lamuna kada ku bi hanya da ba su da ilimi jahilai kada ku bi hanyoyin su ku tsaya mustaqimin akan hanya ku jira Allah zai zo da azabar fa istizali qada'i fi istizali qada'i wanda ba san cewa Allah zai gaggauta yanke hukunci akan shi ba wai annahu makasa ba'daha 40 sana bayan wannan addu'a suna jira har shekara 40 kafin Allah ya fitar da wannan saboda in Allah ya karbi addu'a ka fa ba wai yanzu bane shi yasa aka rawaita annabi sallallahu alaihi wasallam yace yustajabu li ahadikum lalle ana an samu wani ku addu'a ma lam ya'jal matukan bai gaggauta ba ya kulu da auto falam yustajab a ana ta addu'a Allah bai an samu ba a'a kada yi gaggawa in dai yi addu'a da niyya mai kyau Allah ya riga ya karbe ta insha za zaka ganta ko dai ka ga abin da ka roka ko ka gani sanyin abin da ka kunka ko Allah ya kwaranye maka wani musiba da da zai same ka wa na bi bani isra'il wa na bi bani isra'il ce wa jawazna bi bani isra'ila al-bahra fa asba'ahum sai muka ƙetare da bani isra'il wannan teku wato teku shine bahrul ahmar rabbi fa atba'ahum lahaqahum sai fir'auna ya bi su fir'auna wa junuduhu da bundunar shi ya bi su baghayan dan zalunci wa adawan da adawa maf'ulun lahu hatta idza adrakahu al-gharq har sai da nutsewa ya riske shi lokacin da zai nutse ya ce qad qala amantu na imani annahu wa aka ce ai bi annahu wa fi qira'ati bil kasri wa tu amantu innahu wa ni kuma amantu annahu in din innahu ne wato istina in kuma anni tafsiriya da fir'aun ne ga zai dutse sai ce amantu annahu آمنت أنه لا إله إلا لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من muslimin yanzu زوجتي ya imani cewa ba ila ba abun bautawa da gaskiya illallazi sai wannan wanda amana bihi banu isra'il wanda bani isra'il suka imani da shi wa ana minal muslimin ni ma ina daga cikin wa'anda suka musulunta suka miƙa wuyan mu kariha an yana alhur rahma to ubangiji yayi karhanci dan kada rahama shi ta shafe shi taba Allahu ala fanihi sai Allah ya rufe a bakin shi kama qada ala qalbihi wa bi kufrihi kama yanda Allah ya rufe akan zuciyar shi da kafirin shi min qawlihi ta'ala wa qalu qulubuna ghulf kama yanda kafirai yahudawa suke cewa ai zukatan mu an rufe wal qada Allahu alaiha bi kufri ma Allah ne rufe zukatan ku domin kafircin ku kama haka Allah ya rufe shi ma zuciyar shi wa qala ta'ala wa nuqallibu kuma haka a Allah ya kanci mukan juya zuciyoyinsu da ganinsu kama lam yu'minu biha wala maratu kaman yanda basu yi imani da shi ba farkon ganin mu'jiza da gargadi wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahum basu cikin demuwarsu suna can suna abun nan bankaura wa qila innahu lam yaqbal minhu li'annahu anci a cikin ta'awila cewa Allah bai karɓa daga gare shi ba annahu lam yathbut risalata Musa al-mursal domin bi yadda cewa amalat bihi banu Isra'ila kuma yadda cewa Musa rasulullah إليه كما لا يدخل أحد الإسلام اليوم إلا بشهادتين كما بعد ما مسلمي سيد الشهداء أبيو كتي أشهد الله لا إله إلا الله وهما لا إله إلا الله محمد رسول الله وقال تو إن تعويل لاني ما ليش ما كاو تعويلات نموت أما دي عبد الله بن أبي نون جاء فرعون آخر شيء يعي إيماني سيدني الله بكم إيماني شبا دومين يا إلتي إن متو سيد مصيبة تزور ني الله آه, آه، الآن آه karanta الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين to da ce shi ya imani da da mutane ya imani ba ila sai wannan ilahin da bani isra'il suka imani da shi kuma yana daga cikin wa'ana minal musulmin kuma ina daga cikin masu miƙa wuya wato tare da bani isra'il wannan tuba ce cikakka ya yadda ba ilah sai ilah inda bani isra'il suke yi wato ba wani shakka cewa ya yadda da allah bani isra'il kuma ya yadda da manzansu kuma yana cikin masu yukewa ya tuba tuba iyaka sai dai me ce al'ana sai yanzu shine ai to ne a sha imanin kenan sai yanzu matsala ya imanin a yanzu amma lokaci ya kure hmm. wa alhali kuma lalle ka saba kabla kafin wannan wa kunta min ka zama cikin masu barna a cikin kasa ba irin anya bi dalalika illalika min aliman ka bace kuma ka batar daga imani to kun san can ma in nisa Allah ke to inna matawata ala alladhina inna matawata ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahala tauba Allah na karban duk tuba ne ga wanda ke yin su wa ke yin laifi amma da jahilci sun mai tubo na min qarir daga baya su سطوبة كسو كسا وليس التوبة للذين يعملون السيئات أما معصيين ليس كمعصيوا كسو سيئات ديوا حتى إذا حضر أحدهم الموت سيموتوا تعزو قال إني تبت العان إموتوا تعزو شما باتيدك زرق بذيه قال الله يقواتي قلبه فيه متو فيه يا إيماني تو هكا نوان ديكي إلو كتموتوا تعزو yake ni tutu al'ana wa lallabi ne mutu na wahun kufa haka na wanda suke mutuwa suna cin kafirci Allah bai kafin tuba su saboda ka annabi ke faɗa ma lami yuzar zar zara matuƙal bai kai ya kai gargara ruhi ya shigo makogaro yana so ya fita to ana karɓan tuba amma in ya wuce wannan ba a karɓan ban shi saboda ka dai fir'auna ya mutu ya yi imani da da tauhidin ya yi imani amma Allah bai karba ba dan me ya zo wala ta shi na mana lokacin da imani bai amfani domin akwai lokacin da imani bai amfani cikin yanzu lokacin da imani bai amfani shine lokacin da rana za ta fito daga inda take faduwa in ta fito haka duk mutane gama irin su imani amma imanin su zai zama irin imanin fir'auna saboda haka mutane su gaggawa su tuban ma Allah kafin ajali ya zo wanda Allah za su da ayoyi za su ga ayoyi cewa wannan addinin gaskiya ne wanzu Allah gaskiya ne addinin shi gaskiya ne amma in ba su yi hankali ba lokacin da ayoyin nan za su zo zai zama ya yi ba za su samu tsira daga wannan abun ba Allah ya ba mu ikon tuba da komawa kafin mu ga irin wannan ayoyi fal فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس على آياتنا لغافلون. تو الله فاليوم to lalle fa nunajjika nukhrijuka min al-bahr za mu tsirar da kai za mu cire ka daga wannan teku bi badanika ba wai da ranka ba da gangan jikinka jasadika alladhi la ruha fi za mu tsirar da kai da wannan gangan jikinka li takuna liman khalfaka dan ka zama ga wanda ke bayan ka ba'daka wanda zai zo bayan ka aya ya zama wato a aya yani ibratun abun kula ويعرف عبوديتك يتصن شيء على لك باو عني با إله با ولا يقدم على مثل فعلك هو باو عند اللي فاك الدعو وإذن ونم مو حيكي نتغاوى الدنيا بو كيني الله وعن ابن عباس أن بعد بني إسرائيل شكوا أنا رويت لك ابن عباس شاوى أنس لك بني إسرائيل سكا يشكا في موتي شكوا يا موتو كوي موتو فأخرج لهم ليروه يعني لا يفتدشي يكون شيء طمع saman ruwa kowa ya ga auna ya mutu gashi nan gangar jiki tana yawo cikin mawuji na ruwa sai suka gane cewa ya mutu kuma ثم عقب على قصة bayan haka sai Allah ya zo da bayani yace wa inna kathiran minan nasi lalle da yawa daga mutane wa humul kufar kafir an ayatina sun kasance daga ayoyi mu la ghafilun sun suka ce suna cin gafalallu fala na biha ba sa kula da darasin da ke ciki biha li ya'rifu anna al-izzata lillahi jami'an cewa waya da karfi na Allah ne dukkan shi sai a tamidu alaihi da hasu dogara kan Allah wala yahsuna ahadan fi ibadati kuma ba sa tsoron wani wanda Allah cikin ibada sai ba shi wannan aya akwai Allah ma da shi ya faɗa to inna kaseeran minan nasi an ayatina la ghafilun kuma li yakuna liman khalfaka aya wannan mu'jiza ce babbar mu'jiza cikin wannan ayan nan na ɗaya dai mu'jiza da ke cikin ta wannan kissan Musa tana nan ciki daki daki cikin Bible tana nan cikin ah, Genesis eh, Genesis tana nan a ah, Exodus kuma akwai wani abu cewa dan la gama suratul nahl wala kan na'lamu annahum yaqulun Allah ya ce lalle mun sani ku kafirai kuna cewa inna ma yu'allimuhu basharun wani mutum ne ke koya ma annabi wannan qur'ani lisanu alladhi yaqhiduna ilayhi ajamiyyun hadha lisanun arabiyyun to amma an san da Allah ya ba su wai wani mutum ne yake koya ma annabi wannan qur'ani wannan qur'ani domin wani lokaci akwai wani mutumin jamani kwanan nan ma ya rubuta littafi bayan cikin wannan ma'asir shi wannan zamani ya rubuta littafin qur'ani sai ɗauko ayar qur'ani eh, da translation sai ɗauko bible wani wuri ka ga ayoyin suna tafiya daidai daidai sai ce kun gani na gaya muku ai muhammad daga cikin bible ne yake karantawa ya ɓoye karanta yanzu yana cewa mutane qur'ani kamar kasa yusuf da kasa musa da abubuwa da gasunan kamar yadda ƙwarai suke cewa inna ma yu'allimuhu bashar mutum ne ke koya mishi to ai lisanin ladhi eh, lisanin ladhi yasuduna ilayhi wannan da suke wato karkata zuwa cewa shine ajami ma za lisanin arabi mubin wannan larabci ne tsintsan larabci ne kyau wa a ya koyi abu to ga abubuwa a guje wanda za su nuna to in annabi yana kwafiyin biye da ilimi bai sani ba bai san gaibu ba kawai yana yana kwafiyin ne a cikin bible And thus the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians. Exodus 14.30 hmm? Exodus, Exodus 14.30 Sai wai the Lord ya tsirar da bani Isra'il a the hand of the Egyptians and Israel saw the Egyptians dead upon the seashore sai suka gan su ga sunan sun the da Fir'auna duka suka mutu kenan wurin bible fir'auna ya halaka cikin ruwa ya bace ya mutu mu kuma qur'ani sai Allah ce man al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yau din nan za mu tsirar da jikinka ba ruhi mu tsare jikin nan naka dan ya zama ibra ya zama aya ga wanda ke bayanka to alif ɗari tara da ɗari alif ɗari takwas da tamanin da ɗaya sun tura wannan wurin bincike-bincike da suke yi a cikin ƙasar sahara sai suka samu wani wuri inda aka binne sarakuna fara'ina fir'aunonin misira ashe bayan haka mutanen da suka rage nashi suka ɗauko shi hannatu, suka sa mai magani don kada ya lalace suka koye shi suka tattara sarakunansu a wani wuri cikin tabut na dutse suka sa musu abu suka sa magani yadda jikin ba zai lalace ba to ya ka gane fir'aunar musa ne domin yana da alama yana da wani hullar sarauta mai kan maciji da sandar shi ta mulki ga shi nan dai fir'aunar na ra'amsis na biyu alif ɗari takwas da tamanin da ɗaya yau shekara ɗari da talatin da tara babu wanda ya san fir'auna yana nan da mu da su ɗin alyawma nuna jika bi bari nika yanzu na malam ke cewa ya kawo kistan bani abdullahi bin abbas tarjuman qur'an shi ma bai sani ba dan mujiza ce ya zai sani me yake cewa wai bani isra'ila sun yi shakka eh, fir'auna ya mutu ko bai mutu ba sai Allah ya dago da shi a ruwa eh yayi daidai tafsirin yayi daidai amma kan ilimin su kenan cewa bani isra'il sun ga fir'auna a ruwa eh ya mutu shi kenan abinda aya ke nufi a'a aya mu'jiza ce wato Allah zai bar shi liman khalfata har tashin kiyama fir'auna nan yau wanda ya je Egypt ya je museum zai ga gangan jikin fir'auna al-yawma nunajjika bi badanika takuna liman khalfata aya kwanan nan da muka ji da mun gaishe ko ko in ba za ka yi ba ta sa google pharaoh fera za ka ga hotunan shi kowa duniya na ganin fir'auna wannan inda annabi na kwaikwayon bible ba zai ce za a kare shi ba mutanen baya su gani don ba kwaikwayon bible yake ba daga Allah yake wato Allah nan da yi wayan littattafan ne aiko da kur'ani shi sa kuke ganin ta shagon magana Allah ce domin mutum ɗaya ne ya yi article a nan a nan a wacin jarida za ka ga larabcin shi ko turancin shi ko hausan shi tana ne tana kama da juna ashe mazdar in su wuri ɗaya ne abu ɗaya kuma wanda za iya gane cewa Allah ba annabi sallallahu bai kwaikwayon bible maganar nos mun wuce shi amma ban a kan shi rahimallahu ala zati alwahin wa dusur Allah ke ta dauki nos da mutanen shi wanda suka imani shi akan wani abu zati alwah wa dusur wato wani abu wanda yake da da da allo allon katako wa so dosun ina malamai sun ce igiya wa'yansu sun ce kusa kuma menene tajribi ayyuna jaza'an liman kana kufir wannan jirgin ruwan da Allah ɗauke shi tajribi ayyuna tana tafiya da kulan mu ko da ganin mu ko da idanun mu tunda su sufa Allah ce ko da ke an sana na domin su ya hadda malaiku jaza'an liman kana kufir sakamako ga wanda yake aka kafirta shi domin Musa alaihi eh, eh, Nuh an kafirta shi saboda aka sakamakon kafirta shi da aka yi sai Allah tsirar da shi wala qad taraknaha aya fa hal min mudakkir kuma lalle mun bar wannan jirgin ruwan nan aya shin akwai mai tunawa a cikin Bible and the act wannan jirgin ruwan rested in the seventh month on the seventeenth day of the month upon Mount Ararat sai babu mai shuru cewa safinat no sai ta sauka a mount ararat shi ke nan sai shiru. mu kuma allah ya gaya muna a bayan ta sauka a aljudi shi ne mount ararat wala qad ha aya fa hal min mudakkir allah ke mun batta aya yanzu su da kansu daga sararin samaniya suna leƙe-leƙen su sai suka ga wani abu akan katon dutse aka sauko aka gani fasilat no me yasa zati alwahin wa dusur wayannan alwah wayannan abun nan katakon nan da ya dama sun ce najjar ne ga suna har yanzu tana nan ana samun shi a Armenia ne ko a Turkiya ana zuwa ana gani fasilat no to ya za yi annabi san cewa safinat no za a gan shi har ƙarshen zamani ka sa cikin google shi ma ka gani ark of noah jirgin ruwan nuhu ga shi nan saboda ka wannan qur'ani daga Allah yake kuma Allah ya halaka fir'auna to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan halaka kisra fala kisra ba'dahu kisra shine shugaban farisa in ya mutu babu wani kisra wai idan halaka kaisar hiza shi kuma na roma in ya mutu falan aisar ba da babu wani aisar bayan shi wallazi nafsi bi yi la na tunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah Allah annabi ce ina muku rantsuwa lokacin da yake musu wannan suna cikin rauni yace kuna ganin taskar da ke farisa da taskar da ke romawa sharqiyya za ku ciyar da taskar su fi sabilillah mun kuma Allah wato abin da muke kokarin Allah ya halaka Fir'auna ya halaka Kaisar ya halaka eh, Kisra babu wani yanzu na a duniya jabbar babu shi duk garin da kaje shugaban yana tsoron mutanen suna tsoron mutane a lokacin fir'auna mutane ke tsoron fir'auna mutane ke tsoron kisra mutane ke tsoron kaisar amma garin kaisar su suna da demokradiyya fiza babu jama'ar saboda ka Allah ya buɗe mana ya karya mana su duka meye ne rauninmu rashin haɗin kai shine rauninmu inda muna kan mu haɗe a dunkule muna taimaka wa juna ba wani ƙarfi a duniya babu shi wanda zai galaba mu babu shi domin babu babu fir'aun Allah ya karya su duka Sai har da daular musulunci ta zama ita ma wata fir'auna karama sai Allah ya karya ta babu khilafa yanzu gashi nan mutane an baku saboda ku haɗa kanku kuma ku yi abin da dace ku rike addini kuma ku bar bid'a dama abin da musulunci bai so abu biyu ne a tauhidi ilmin tauhidi ilmin kalam abin da bai so shine shirki a ibadat ilmin fiqhu abin da bai so shine bid'a saboda ka kai musulmi in ka tsare kanka daga shirki a imani ka tsare kanka daga bid'a a ibada ta tsira domin duk aikin da za ka yi ko kana da tauhidi in bai dace da sunna annabi alaihi salatu wasalam ba aikin ka ce yi yana wahala saboda kan ɗauki wannan darasi nan ya zo daidai wurin a tsaya domin abubuwa na azumi muna fata insha Allahu to Allah ya kai mu shekara mai zuwa mu ci gaba mu tashi daga nan aya ta 93 to kafin mu rufe kamar yadda Allah ya ce man la yashkurun nas la Allah annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai gode wa mutane fa to lalle bai gode wa Allah wannan shirin da aka yi aka tafiyar da shi sai da taimakon jama'a jama'a da yawa sun bada gudunmuwa a cikin wannan aiki so muna roƙon Allah ya saka musu alheri dukkan su gaba daya akwai ah, wata baiwa Allah ta ba da dubu ɗari a ba marayu akwai kuma wata baiwa Allah ta kawo sako daga mijinta cewa ya ba da miliyan ɗaya da biyar shi ma a taimakawa marayu sannan kuma ga wani ba Allah ya ba da dubu shi ma taimakon eh, eh, masallaci cikin wanda suka ɗauki nauyin kawo wannan shiri akwai aliko dangote eh, wanda suka taimaka a wato sadar da wannan abu Allah ya saka musu da alheri akwai alhaji shu'aibu baba addini na wakalawa da mu shi wannan tunda na fara tafsiri haka yake Allah ya saka musu da alheri kuma Allah ya ba shi lafiya insha albarka duke shi sai kuma a Sheikh Abubakar Gumi Sultan Bello Foundation wanda ya nauyin kawo su a cikin gidaje to kuma gidajen da suka taimaka a watsa wannan tafsiri Allah ya saka musu da alheri kuma Allah ya taimaka musu wurin rike wannan amana domin aiki ne babba akwai FRCN da Liberty TV Radio, DIT TV Radio, Freedom Radio, Nagarta Radio, akwai kuma gaskiya TV. Wannan gaskiya TV wani TV ne na satellite daga Ghana yake. su sun yi alkawari sun ce wannan tafsiri da wanda yake ma baya da kuma karatun da muke na muwatsa da muktasa da sauran karatun da ake na tafsiri insha Allah sun yi alkawalin za su dinga daukan nauyin shi a gaskiya tv wannan gaskiya tv nan ana samun shi inda ake samun saudi tv to eh, za su ci gaba da wayannan abubuwa saboda haka mai son ya ci gaba da ganin darussa zai iya zuwa Allah ya saka musu da alheri kuma ya tabbatar musu da dugadugan su a yaɗa gaskiya sannan muna kuma godiya ga nano nano internet provider wayanda suka taimaka wurin ba mu internet data domin yaɗa wannan abu Allah ya saka musu alheri akwai kuma vision fm su ma wanda suka yi Allah ya saka musu da alheri akwai wasu bayan Allah a nan gida muna yin kokari a yi library na ajiye wato takardun malam archive da littattafan malam da wasu abubuwa da suka tattaro da shi akwai bayan allah sun ba da dubu ɗari takwas domin gina wannan bangaren library allah ya saka musu da alheri ya sa kuma cikin mizani hasanatihim to kuma duk da haka dai wannan tafsirin da muka yi ba zai yiwu ba ba tare da taimakon jama'a ba mutane da yawa ga mu da 'yan aid group wanda suka taimaka jibuis da sauran 'yan security allah ya saka musu da alheri ga mu kuma da cameraman da suka ta hankuri ga salisu webmaster mai egyptian da komai da tafiyar da facebook nawa allah ya saka musu da alheri su bello most eh, management committee sun ba da gudunmuwa kwarai da gaske ganin cewa wannan aiki ya yi kuma a saman su ciyaman uh, alhaji sa'idu aliyu kanfangi da sauran sakatare da sauransu allah ya fata musu da alheri kwarai to ga kuma chief imam na sultan bello kan shi da gudunmuwa da ya bayar da addu'o'in da ya tamuna allah ya karba da abubuwa ne bayyane da wanda kuma suke a ɓoye da ya ga cewa wannan abu ya yiwu Allah ya saka mishi da alheri ya sa kuma aljanna makomashi to cikin wayanda kuma za mu godiya wanda suka tabbata cewa wannan aiki ya yi su ne masu yi wa kurane tafinta malam abdulkadir da sauran e, ɗaliban shi Allah ya saka musu da alheri ne babban aiki muna gode ma malamai alaramun da kuma ɗaliban ilimi wanda suka halarci wannan abin Allah ya saka musu da alheri masu bita suna gyara tuntuɓe da sauransu Allah ya saka musu da alheri dukansu muna godiya ga ɗan iyan fika alhaji tukur mamu shi ma abubuwan da yi a bayyane da koye kuma muna roƙon Allah ya ba iyalin shi lafiya da wasu shi wanda ba a mata aiki Allah ya ba su lafiya gaba ɗaya Allah ya saka musu da abubuwan da yake gaba ɗaya alhaji abdullahi musa allah ya saka maka da alheri duk abin da kake yi na gana daga hannu wata yamma mace alhaji na damu a can canji allah ya saka maka da alheri muna godiya da abubuwan da kai shakki su sambo ahlan wasu sahlan allah ya taimake mu gaba daya kuma allah ya haɗa mu gaba daya akan abin da yake yarda shi sannan ga police imam department su ma sun halarci wannan kullewa allah ya saka maku da alheri kuma allah ya taimake ku wannan jihadin da kuke yi Allah dora ku akan makiyan al'umma sannan ga malam Murtala Shanono shi ma Allah ya saka da alheri da halartar wannan karatu da aka yi malam Adamu Yakubu tare da mu yake tuntune Allah ya saka mishi da alheri yana ba mu shawara da abin da tattaru da tattalin arzikin kasa Allah ya amfanar da shi al'umma gaba daya to ga malam awwal talib liman 33 to shi ne ginshikin ciyaman na tafsir kwamiti su suke kula da wannan tafsiri da abin da dace a yi da abin da kamata a yi allah ya saka musu da alheri da wayansu da yawa da yawa da yawa lokaci ba zai bari ba a ce kowa sai an ambata amma kuma wanda ba ambatan fa ba wai shi ne fa bai da kima da daraja ba akwai mutane da yawa a cikin ma na ji da yawa bayan allah wayanda suka taimaka da abinci a angoni masu kuɗi ba sai na faɗi sunansu ba tun da ban nemi izinin su ba wanda mun sun taimaka da yawa allah ya saka musu da alheri da suka taimaka wa al'umma cikin wanda suka musulunta a wannan shekara a dai wurin mu nan mun samu mutum ashirin da biyu maza tara mata goma sha uku allah tabbatar da su a imanin su to daga wannan sai na karanta wannan duka sai dai mai addu'a da rufewa ne la ilaha illallah al-halim al لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشفنا عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانصانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرم لا تحرم لا تحرمنا اجرهم ولا تدلنا بعدهم اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل وعلى وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله

السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف amma ba da muna miƙa godiyanmu da jinjinawa da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala muna kuma fatan tsira da amincin Allah su tabbata ga manzan tsira Muhammadu sallallahu Alaihi da ya ba mu ikon ganin wannan tafsiri na a hijiriya 1441 wanda zama daidai da 2020 na miladiya allah ya zama shi ne abin godiya kuma muna miƙa mu da jinjina da godiya ga shi sheik dr ahmed muhammad gumi wanda shi ne ya jagorance mu zuwa ga farko daga farko har zuwa yau na wannan tafsiri na masallacin sarki musulmi bello amma na kaduna a godiya dole mu gode ma sheik saboda duk abin da ya saba yi abin da aka saba yi tun daga farkon wannan masallaci ya zuwa yau wanda za mu ga cewa akwai bambancin wuri wurin da aka yi amma abubuwan da shi malam da shi mahaifinsa da shi kanshi abinda suka yi suka yi a lokacin wannan tafsiri na shekara-shekara shine akwai ilmantarwa akwai wa'azantarwa ga dukkan al'ummar duniya na musulmi kuma wannan karan za a ga cewa akwai wata annoba wadda ita ce dalilin ya samu ka zo gidan shek, domin a tabbatar da cewa ba a sami jinkiri ba sai dai kawai da yake almusawiru shine mai canji ya kawo wannan canji mu zo masu gidan sheik a yi wannan tafsiri sheik eh, eh, gumi ya riga ya faɗi duk waɗanda suka ba da gudunmansa muna fatan allah ya masu sakaya da alheri shi ma kan ya ba gwamnatocin duniya dukansu da jama'an duniya game da abubuwan da ya kamata a yi ka a tsammaci wannan annoba ta covid haka kawai ta taso allah ne ya kaddaro ta saboda haka kowa da kowa malam ya ba da shawara ga gwamnatoci da mutanen duniya cewa a fa koma ga sulbar da Allah da annabi ita ce waɗannan su ne kawai za su tsira da mu daga farkon rayuwarmu har zuwa ƙarshenmu har zuwa inda za mu je a lahira da kuma fatan cewa abubuwan da za mu yi su zama masu alheri yadda shi shek ya ba mu shiryar yi, mana wa'azi daga farko ya zuwa yanzu a da ba wani abin da zan faɗi sabu wanda shek bai riga faɗi ba na game da gudun da muka samu daga dukkan al'ummar musulmi aka samu nasarar wannan abu ya allah muna roƙonka wannan annoba da take kwashe mutanen duniya ko ina ba bambanci baki da fari da kasashen turawa da na baƙaƙe duka kowa yana gani Abin da malam ya faɗi shine in ana son gaskiya a koma ma'alla Allah da sunna a samu zaman lafiya amma muddin aka ci gaba da bauɗewa to Allah fa yana da yana da abin nan madakata in ya ce ga abin da za a yi lallai in ba a koma yadda aka ce ba to mu zai nuna mace ma kowa iyakansa to ya Allah muna fatan yadda malam da kowa wadanda suka halarci wannan taro Allah ya mai da kowa lafiya Allah ya saka da alheri bisalam ciyaman da ido aliyu kakangi Allah ya saka maka da alkhairi a yanzu za mu gayyaci a sheik yusuf muhammadu sambo daga cikin tare da ladabi da girmamawa zuwa ga sheik mataimakin shugaban majalisar malamai na ƙasa Allah ya saka da alkhairi a ka kujera to to to ya ce abatta إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن صلوات الله وسلامه عليه وذريته وأهل بيته وسلم اللهم أهدنا الإيمان وزينه علينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا من الراشدين برحمتك bayan haka da Allah ya tsara mu albarka makaranta masallacin sarkin musulmi wanda ubanmu kuma kakanmu marigayi ne wanda yanzu ya alifofin da suka hau kan kujerai yake jagoran da ahmad abubakar mahmud gumi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da farko alhamdulillah na fatan alkhairi yadda Allah wa ta'ala ya nifa malan ya jagoranci yin tafsiri na tsawon wannan wata na Ramadan har zuwa yau ga shi Allah ya kawo mu ranar zangon 27 wanda yake za a dakata daga wannan tafsirin fatan Allah mai girma da ɗaukaka ya zuwa haka. ya sa Wato marigayi shekaru baya assasa wannan makaranta rayuwar shi ta bangarori daban-daban. Daga ciki lokacin da malam ya fara wannan aiki mai albarka sai malam ya samu goyon bayan masu mulkin zamaninsa tun daga kan su sardauna zuwa su murtala muhammad har zuwa lokacin general ibrahim badamasi baban gida suka ba malam cikakken haɗin kai da goyon baya ne da malam ya isar da wannan saƙo har zuwa lokacin da allah ya nufa malam ya koma zuwa ga allah kuma allah ya sake lullube malam da attajirai masu dukiya waɗanda suka taimaka ma wannan da'awa da dukiyarsu a ɓangarorin ƙasa baki ɗaya nan cikin garin kaduna kana iya buga misali da alhaji a zaria kana iya buga misali da ainihin alhaji haruna ɗanja irin su kano su alhaji abdullahi fantiya in ka sake ɗauka irin su katsina su alhaji ahmadi kofi a lagos irin su alhaji abdullahi a ɗan juma aminci da ɓangarorin ƙasar baki ɗaya irin su alhaji bakwakwanta gora irin su alhaji tsoho ɗan amali irin su alhaji aminu ɗan tata jira suke yi ya maganar wani abu na kuɗi wanda za a yi amfani da kuɗi su ba da kuɗinsu a isar da wannan saƙo a wannan da'awa ba ni mantawa ranar da sheik nasur kabara ya kawo ma marigayi sheik abubakar mahmud gumi ziyara a nan cikin garin kaduna alhaji isiyaka rabi'u dukansu gashi sun koma zuwa ga allah allah ya ji kansu ya gafarta masu yana lagos ya ɗauko shatar jirgin sama ya zo nan cikin garin kaduna ya ce ya halarci wannan rana ce mai tarin farin ciki domin ya halarci wannan aiki na alkhairi ni na gabatar da su duka a sultan bello ni na gabatar da sheik abubakar mahmud gumi ya tashi ya mamalan nasiru kabara barka da zuwa ni na gabatar da sheikh nasiru kabara ni na gabatar da ah, alhaji isiyaka rabiu duk suka yi bayani a nan sultan bello bayan haka muka tashi aka ɗunguma aka je gidan gwamnati aka ci abinci tare bayan an taso muka zo muka rasa muka raka ma nasiru kabara zuwa bayan gari har toll gate marigayi sheik abubakar mahmud gumi yana da wata riga shi babbar riga aska biyu wadda ita ce kololuwar rigar adam malam domin ninke sai sa ta a takarda a leda ya bai wa malam ka kabar ita muka raka su bayan gari malam ya samu gudunmawar attajirai a wannan janibin kuma Allah ya lullube malam da almajirai rabbaniyun ta kowane bangare suka ba malam haɗin kai da goyon baya muna ma malam addu'a Allah ya ji kansa ya gafarta masa lokacin da Allah ya kawo mu harkar abin da ya shafi sunna da yaduwarta da faɗaɗata malam ya mana guzurin wani littafi al'anwarin rahmaniyya wanda littafin nan ya yi amfani a ƙasan nan bayan wannan wani malami daga gane ya sake rubuta wani littafi risalatu da'i ila sunna wal jazar anil bid'a ya kawo ma malam nan aka karantar da littafin anan kuma aka raba wa ɗaliban ilimi aka ci gaba da wa'azi da littafin a ƙarshe marigayi sheik abubakar mahmud gumi ya rubuta al'aƙidatu sahiha bi muwafaqati shari'a ya karantar da littafin ya raba ma ɗaliban ilimi aka shiga wa'azuzzuka a ƙasar nan afirka gaba ɗaya ta ɗauka aka ci nasarar da aka ci dole ne mima malan addu'o'i alhamdulillahi abin ban sha'awa natija ta ƙarshe marigayi sheik abubakar mahmud gumi allah ya sa wa da'awarsa albarka ko ba komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iza matal abdu in qata amaluhu illa min salafin sai aka ambaci sadakatun jariya me sadakatun jariya kamar gina masallatai makarantu Allah kadai kurin ya san adadin yawan makarantu da masallatai da aka gina a afirka gaba ɗaya saboda motsar da marigayi sheik abubakar gumi ya ma al'umma na biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce au ilimin yunta bihi ko mutum ya bar wani ilimi wanda ake amfana da shi marigayi sheik abubakar mahmud gumi ya rubuta littafi na farko na tarjama na juz'u tabaraka wanda malam ya fara rubutawa masana hausa suka yi gyare-gyaren da suka yi littafin na ya shiga hannun ɗaliban ilimi a ƙasar nan kuma Allah ya sa wa littafin albarka ba ni mantawa gwamnatin wancan zamanin malam a matsayin shi na civil servant aka zo aka ba da izini a gwamnati cewa an ba kowane babban ma'aikacin gwamnati dama ya biya gidan da yake ciki malam abubakar kuma ya ce ni ba da kuɗin da zan iya biyan gidana nan take akwai kamfanin nnpc da gaskiya ta fi kwabo da ke zariya wanda suke buga wannan juz'u tabaraka suka ce ai malam akwai kamashanka wanda muke tara maka na littafi saboda haka za a iya dubawa a gani malam ya ce da wannan abin aka bincika aka biya gidan da yake zaune a ciki duk wannan samara ce ta ayyuka na alkhairi wanda malam ya yi to kaga malayi mana rubuce-rubuce ga raddul azhani ila ma'anil qur'an wanda kamar yadda ya faɗi in kuka bi muƙaddamar da farko malayi ce ya rubuta wannan littafi ne don ya ga an ɗauki hankalin mutane gaba ɗaya daga alƙur'ani an koma daga tatsuniya sai sharholi, ya sai shewa sai shirme malayi rubuta raddul azhani zuwa a ila ma'anil qur'an ga aqidatu sahiha ga sharhin arba'una hadis ga kaza ga kaza wanda bai iya lissafuwa na'am saboda haka a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwaludun salih ya da ulahu ko ɗana ƙwarai da Allah ya nufa mutum ya bari wanda ɗannan yana ma iyaye addu'a ba ta ɗai sheik dr ahmad abubakar mahmud gumi ba ne ɗan malam ‘ya'yayen malam duk yanda mutum ya dubi duk gaba ɗayansu alhamdulillahi tun daga 'ya'ya maza har zuwa 'ya'ya mata waɗanda ke likitoci Allah ya sa ma gidan albarka gaba ɗaya domin kullum in ka tsaya ka tsarewa Allah aikinsa to shi ma sai Allah ya wakilce ka ya tsare maka gidanka hmm. bayan kana raye ko bayan baka raye a ƙarshe wa'innan 'yan uwa da aka ambata waɗanda suka taimaka ma wannan makaranta da gudunmawar dukiya da lokacinsu da saurare har aka kawo wannan zango duka muna masu addu'a Allah mai girma da ɗaukaka ya saka muku da alkhairi kuma muna ƙara roƙon Allah ya ƙara sa ma rayuwar malam albarka Allah subhanahu wa ta'ala guraren da aka karanta littattafai na alkur'ani aka kai wannan zango duk muna roƙon Allah ya sa albarka a ciki wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. a shek yusuf muhammadu sambo allah ya saka da alkhairi a yanzu a gurguje tun da lokaci ya tafi za mu gayyato chief imam na sultan bello wanda zai gabatar da jawabin godiya don haka muna fatan allah ya saka da alkhairi allah ya ba malam jagora a cikin jawaban da zai abakar الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي to lokaci ya tafi kuma an yi bayanai idan aka sake tattauna wasu bayanan sai a warware abin da aka faɗa gaskiyar magana muna miƙa godiya ta musamman ga dukkan 'yan uwa al'umman musulmai na wannan ƙasa na farko waɗanda suke saurara domin karatu ana yin karatu ne don mutane kuma alhamdulahi mutane daga ko'ina faɗin ƙasar nan har ma daga waje suna saurara to alhamdulahi Allah ya saka musu da alkhairi ah, wannan aiki ba zai yiwu ba ba don Allah ya sa mun samu mai jajircewa bijimin alaramma wanda ya kasance yana zuwa ya ja baki ya baro abubuwan da yake wani lokaci a makara ka gan shi ya shigo da gudu-gudu to ba shakka ran da ya makara muna ganin cewa kamar karatun ba zai yiwu ba to alhamdulillah sai ga shi ya shigo a bujajen Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya dora masa a mizanin ayyukansa muna miƙa godiya wallahi na musamman ga dukkan malamai waɗanda suke zuwa ɗaliban makarantar nan a yayin da suka ba mu haɗin kai da aka ce akwai social distance kuma wurin nan za a yi karatu ba zai ɗauki al'umma ba muka roƙe su don Allah su daina zuwa kowa ya dinga jin karatu a gida ko dai a talabijin ɗin shi ko kuma a gidan rediyo gaba ɗaya suka ɗauke su kakaf suka daina zuwa har sai da wurin nan ya zama ba kuwa sai dai masu kyamara da kuma masu tsaron malam sai mu da ya zama dole kawai muke zuwa to ba shakka wannan ba karamin kokari bane abinda mutum ya saba shekara da shekaru rana ɗaya a ce mishi kakka zo to ba shakka Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya kowa da kowa da ƙarshe waɗanda suka ba mu gudunmawa suna nan da yawa akwai wanda malam ya manta bai ambata ba ɗazu wani bawan Allah da ya ba da dubu hamsin na marayu kwana uku da suka shuɗe sannan ya ba da dubu biyar ga wayanda suka je suka karɓo wannan dubu hamsin ɗin ya ce su sa mai a motar su da suka kawo sai suka haɗa da dubu biyar ɗin muka ce ah, ba an ba ku wannan ba suka ce a'a kar ya faru irin na annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura mutane su je su karɓo zakka aka ce haza lakum haza uhudiya ilayya nace musu a ah, wannan ai ba irin wancan bane suka ce irin shi ne ba abin da ya bambanta to sun kawo dubu biyar din suka hada akai saboda haka yanzu dubu hamsin da biyar ne suna nan akwai mutane daban sannan waɗanda suka ba mu abinci muka rarrabawa al'umma Allah ya saka musu da alkhairi sannan waɗanda suka ba mu zakka suka ce mu raba al'umma su ma mun raba musu alhamdulillahi wasu sun bayar zakka ne wasu kuma sun bayar kuɗi ne kawai suka ce a raba wa al'umma kuma an rabar muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi Allah mu saka wa malam da alkhairi da ya jagoranci mu muka yi wannan al'amari har aka zo ga wannan babbar godiya ga Allah maɗaukin sarki farko da ƙarshe wanda ya bamu dama har aka yi tafsirin nan aka gama kaka ga farin cikin da nake ciki da Allah ya sa na ga wannan rana don wasu an fara azumin su mutu ko jiya akwai babban aminin da ya rasu kowa haka ake ta tafiya to mu dai muna son Allah madaukin sarki ya kyare mu da malamin nan mu kai shekara da shekaru da shauran yan uwa muna muna muna ji eh kar a dauke mu tukunna muna nan ba mu yi komai ba tukunna muna godewa dukkan jami'an nan da suka zo da jami'an tsaron mu muna gode musu Allah ya saka musu da alkhairi jama'a duka abin da ya faru a cikin tafsiri na malam da ya karatu da wanda ya ji kaman ana yi da shi da wanda ya ji cewa kawai shi kaman an yi atakin din shi ne da waɗanda suke ji karatu haka yake idan an zo ana karatu kowa da kowa shafansa yake yi shi ma ya karatun ya shafe shi ni malam da yake karatun sai na ce ah, to malam ya juyo kai na kenan domin masallaci anan nan muke tara dan abin da muke samu muna da gine-gine muna da komai ya tsaya cak ba mu taɓa shiga cikin wahala irin wannan lokacin ba malam ya ce to gashi gashi nan ce to malam ya jiyo kai na to muna kira ga masu taimako din nan yadda Sheikh Yusuf Sambo ya faɗi waɗanda suka taimaka wa malam tun da kan hukuma har zuwa masu arziki har zuwa ɗaliban ilimi su kewaye malam ya zama cewa ana tare a gudu tare a tsira tare muna roƙon al'umma su zama haka ɗin in yayi kira abin da ya faɗa ya abin da ya fahimta kenan abin da yake faɗa mutane kenan Allah ya saka kowa da alkhairi Allah mai da kowa gida lafiya Allah ya nuna mana na baɗin baɗaɗa to a nan nake ganin zan dasa aya Allah maɗaukin sarki ya saka kowa da alkhairi ba ce ya zuwa ba ai ba ce yi oho to inna allaha malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa rahma muhammadan wa ala ali muhammad wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله منا روƙonka muna kaskantar da kanmu gare ka Allah muna tawadu gare gareka. wannan ibada da muka yi Allah ka karbe ta wannan dan uwa namu da ya rasu wato Alhaji Adamu Cushe mai gyaran takalma a Jos wanda yake yin sababbin takalma ba gyara ba kamfani ma yake da shi na takalma ya daɗe yana jinya Allah gafarta masa sauran wa'anda akwai Alhaji Sila shi ma na ne a jos bawan Allah shi ma Allah ya karɓi ran shi Allah gafarta masa akwai waɗanda muka sani da ba mu sani ba duk Allah ya karɓi ran su wasu kila wasu jiya wasu yau Allah gafarta musu waɗanda ake fama wuraren da ake fama da kashe-kashe a jihar Katsina har yanzu muna roƙon Allah madaukin sarki ya ba su wato zaman lafiya ya ba su kwanciyar hankali da nutsuwa Allah kare jihar mu Allah kare jihohin mu muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya saka kwa da alkhairi rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi inna allaha la yukhlifu al mi'ad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin